صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haɗuwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau muna sha uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafiyar mu na littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ankabut فإن رجمك سياق الآيات 35 إن شاء الله تعالى أيضا متاشك الآيات 36 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة وارجوا اليوم الآخرة ولا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين نعم الله ما توقيتين سركيكي وإلى مدينة أقاهم شعيبا زوا غريم مدينة من أيكا مكو دوء شعيب فقال يتي يا قوم يا قوم تانينا اعبدوا الله وبوتا الله وارجوا اليوم الآخرة تصور سران اللاهرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين kada ku tafi ku yi tsanna a bayan ƙasa kada ku tafi kuna masu yin tsanna a bayan ƙasa fa kazzabuhu sai suka karyata shi fa aqadatuhum ar sai girgiza ƙasa ta kama فأصبحوا في دارهم جاسمين suka waye gari a cikin gidajen su suna gurfani ubangiji Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu kiskar annabi sai kuma ka zangalo zuwa ga annabi Shu'aib Allah ce wa ila madiyana ai wa arsalna ila ahli madiyana mun aika wa mutanen madiyana madiyana sunan gari ne gari ne shahararre sananne wasu masu ce madiyar ƙabila ce mashhura sananne amma da yawanci abdirin ya cewa madiyana gari ne to Allah ya aika mutanen wannan garin a akahum dan uwansu shi shine shu'ai a can baya a tafsirin mu na shekarar da ta wuce mun yi kisar ashabul aika ashabul aika su ma annabi shu'aib aka aika musu a wancan lokaci mun yi bayani wasu malamai na cewa ashabul aika daban ashabu madiyana daban mutanen madiyana daban mutanen al'aika al'aika guri ne da yake da ni'ima ta bishiyoyi gari ne da yake da bishiyoyi irin wanda suka karkafe da juna suka ba da inuwa da lambu su wasu malaman tafsiri suka ce daban mutanen madiyana daban amma ta annabi da aka aika musu sai dai su madiyana shi annabi shu'aibu dan uwansu ne suna da alaka da shi sabanin aika kuma ma'ana kusa da su suke wasu ma malamai na ganin cewa mutane ne daban-daban musamman an kalli irin yanayin azabar da ta sami kowane bangare kuma waɗannan rajifa girgiza ƙasa ce Allah ya aiko musu su kuma asabar aika an musu azaba ne da inuwa da hadari aka jarrabe su da zafi zafi mai tsanani sannan bayan zafi zafi kuma sai Allah ya haɗu da wani hadari sai suka taru ƙarƙashin adarin suna jin sanyi sannan sai azaba ta sauka gare su to almuhim da annabi shu'aib an aika shi zuwa ga mutanen madiyana da kuma ashabul aika da ya je yi musu wa'azi fa qala ya qaumi ibadullah ya mutane na ku bauta wa Allah shi kadai kada ku haɗa Allah da wani wannan dama shi ne da'awar dukkan annaba kamar yadda muka sha maimaitawa kuma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce babu wani manzo da muka aika gabanin ka ya rasulullah ba sai sun maske mun masa wahayi cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai ni fa'budun dan haka ku bauta min ma'ana Allah zai ce ku bauta masa to da haka shi ma annabi shu'aib abin da ya gaya mutanensa kenan ku bauta wa Allah shi kadai warjul yawmal akhira ku tsoron ranar lahira kalmar arraja abinda ke nufi fata da kauna ko mutum yana yin raja'i ne yana yin fata da kauna idan yi wani aiki da haka idan ka fassara warjul yawmal akhira ku yi kwaɗayin samun lada ranar lahira ma'ana ku yi aikin da Allah zai ba ku lada idan an je lahira sai zan fassara ta yi wani lokaci warjul yawmal akhira ku tsorace azabar ranar lahira sai a fasa arraja da tsoron azaba domin mai tsoron azabar lahira shi ne yake yin aiki na kwarai wanda kuma yi aiki na kwarai shi ne yake sa fatan zai samu rahama da jin a wajen Allah kuma dai duk tafsirin yana komawa ya dawo kan ma'ana ɗaya ma'ana yin aiki don ranar lahira saboda samun sakamako a wajen Allah tsoron ranar lahira dan bai ta hanyar yin aiki nagari da barin abin da Allah ya hana dan kwaɗayin samun rahmar ubangiji shine ma'ana warjul yawmal akhirah a cikin wannan bayani na shi akwai tabbatar musu da cewa akwai ranar ƙarshe al-yawmal akhir ita ce ranar alkiyama wanda daga wannan yini babu wani yini da zai ƙara zuwa domin an gama yin yini tunda an je lahira an yi hisabi yan aljanna sun tafi aljanna yan wuta sun tafi wuta to kaga abin da za a yi kuma rayuwa za a yi har abada ba mutuwa da ka ba magana wani dare ko wata rana ko wani abu kowane bangare za su dawoma a cikin inda Allah maɗaukakin sarki ya kai su yan aljanna babu rashin lafiya babu tsumma babu kaza to wannan rana ta ƙarshe yana ce musu ku yi aiki da wannan rana da yana tabbatar musu akwai ranar lahira wala ta'sau bil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan ƙasa wala tas'au shine wala ta'sau kada ku tafi ku je a bayan ƙasa kuna masu yin ɓanna ta hanyar ƙetare iyaka ta hanyar kafirci ta hanyar tauya ma'auni don mutanen annabi sha'ib sun shahara da tauya ma'auni in sun zo yin awo ba sa cika mudu suna ragewa wanda wannan mummunar ɗabi'a ce mummunar abu ne da Allah ya hana Allah ce wai lil mutaffifin allazina idza kanu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Allah ya gaya mana cewa azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni waɗanda idan za su auna gurin mutane sai sun cika ma'auni za su a cika musu ba za su yadda a tauye ba amma sun za su auna sai su dinga ragewa wanda abin sai abin takaici abin damuwa wanda al'ada ta yi katutu a cikin mutane da yawa da yawa suna tauye ma'auni ga abin da ya kamata sai ga an tauye za ka rufe yin abu a nuna ma kwano ka ce kwano ɗaya kake so amma an zo wajen aunawa ɗin sai an yi dabarar da aka tauye ma'aunin ba za a ba kwano da ke ba to wannan mummunar ɗabi'a ce to mutanen annabi shu'aib sun shahara da irin wannan ɗabi'a shi yasa a cikin suratul hud yake ce musu ya qaumi ya ko mutane na awkul mikyala wal mizana bil qist ku cika ma'auni to abin da za a auna ne na kwaya ko abin da za a auna ne na nauyi ko abin za a auna ne na tsawo duk ya shiga cikin ma'auni awo idan na fili a ce fili kaba kaza ko taku kaza wanda zai tauye shi ma shiga cikin tauye ma'auni awo na nauyi za a gama ana buhu kayan nauyi ana cewa kilogiram kaza ne to wani ya zo ya tauye shi ya rubuta cewa a jiki gashi an rubuta kilogiram ishirin da biyar amma da za a auna guda ishirin ne kaga an tauye kilogiram biyar kenan to wannan tauye ma'auni ne haka nan wanda yake abinda za a auna kamar irin yadda ake auna nama ana auna shi da kilo da irin awon da ake na masara da shinkafa duk ya shiga ciki to yana gaya musu cika almikiyala wal mizana bil qist wala tabqasu an-nasa ashiya'ahu kada ku dinga rage mutane kayan su wala ta'sau fil ardi mufsidin kada ku yi banna a bayan ƙasa da haka daga cikin bannar da suke akwai wannan daga cikin wannan da suke yi akwai tare hanya da yin kwace shi sa a suratul a'raf yake wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi man amana bihi wa tabghunaha iwaja kana zama kan hanya duk wanda zai imani ta hana shi ta tange shi suna tsoratarwa suna firgita mutane annabi shu'aib ya hana su wannan da yin fashi da suke yi shine yace wala taqudu bi kulli siratin kada ku zauna kan duk kowace hanya tu'iduna kuna yin alƙawari na azaba kuna firgitarwa kuna tsoratarwa wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi kuna kange wanda ya imani ga Allah ga barin tafarkin Allah wa tabghunaha iwaja kuna neman addini ya karkace ma'ana kuna karkatar da mutane ga barin gaskiya kuna lalata addini to wannan wa'azin da yi musu anan kenan Allah ya ce fa kazzabu sai suka karyata shi ma'ana suka karyata shu'aib cikin saƙon da ya zo musu da shi cikin wa'azin da ya musu wajen bautawa Allah shi kaɗai suka ce ba za su bauta Allah shi kaɗai ba wajen ma'ana barin tauye mizani barin ɓanna barin yin fashi barin kare hanya duk wannan suka ce ba za su daina ba har ma kamar da muka karanta cikin surar baya surorin baya suna ma ikirarin cewa shi ba ba dan ma mutanen shi na rahmatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz ba dan jama'a ka da dangin ka ba da mun jefe ka jefewa ko dai jefewa ta kalma ko kuma jefewa ta duwatsu mu jefe ka mu kore ka har yake mamaki cewa ni dangi na da jama'a ta sun fi girma a gaban kuje da Allah idan aka sun ta izgile suka ƙi yin karɓa suka ma sai ba sa fahimta ba ma fahimtar abin da kake faɗa da haka ba dan muna ganin kimar yan uwanka da me ba da da yanzu wani labarin ake da ba Allah ya fa kazzabu suka karyata shi fa aqadathum ar-rajfa sai tsawa a sai girgizar kasa ar-rajfa ita ce al-zalzalatu shadida girgizar kasa mai tsanani ta kama tare da ƙara a ciki girgizar tana haɗa da ƙara a saiha sai suka waye gari jasimina fa asbahu bi darihim suka waye gari cikin gidajen su jasimina kina ma'ana gurfani duk sun faɗi sun mutu ba wani mai rai Allah ya ce wa ma lamma ja'a amruna najjayna shu'ayban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna Allah ya ce da lamarin ya zo ma'ana azabar mu ta zo sai muka tsayar da shu'ayb wal ladina amanu ma'ahu da waɗanda suke imani tare da shi bi rahmatin minna da rahma daga wajen mu sai Allah ya ce wa akhadhat alladhina zalamu sayha Allah ya ce tsawa ta kama su kun ga anan an ce ar A anan kuma cikin wannan sura suratul hud aka ce as-sayha sai malamin su ce awwa bin nisa'u girgizar kasa ce hada da tsawa da ƙara da haka waɗannan abuwa Allah ya haɗa musu fa asmahu bi diyarihim jasimi, suka wayi gari suna ma'ana gurbane a cikin gidaddajin su wannan abin da ya faru da su kenan za mu ga anan ma an taƙaita kisar annabi shu'aib ba a buɗe ta ba an yi bayani daki daki saboda manufar waɗannan kisoshi shine lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama kan wannan abin da kafirai suke masa na ƙaryatawa da kuma nuna cewa in jarraba ta zo daga Allah idan mutum ya haƙuri to yakan samu kyakkyawan makoma kamar yadda surar ta buɗe da maganar jarraba duk wanda yana cikin jarraba annabawa Allah ya jarrabe su da mutanen su sun dinga ƙaryata su sun dinga kin imani wannan jarraba Allah ya wa annaba amma karshe su ke cin galaba to dan haka haka duk kuma wanda Allah ya jarraba ya hakuri shi ma karshe abin da zai samu kenan sai Allah ya ce wa ada wa ada wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبقين الله يسي وعادا دا آداوا أنا ما لمي سنة قدر فينا أهلكنا وعادا دا آداوا وثمودا دا ثموداوا وقد تبين لكم من مساكنهم يا بين دليكم أذن يفعلون من مساكنهم دا دولا للزمان وزين لكم الشيطان أعمالهم ɗan ya ƙawata musu ayyukansu fa saddahum an sabili ya kange su daga barin tafarki na gaskiya wa kanu mutamsirin sun kasance masu gani da ganin gaskiya amma suka kauciya gaskiya suka faɗa wani abu daban Allah ya ce wa adam ai wa ahlakna adam mun halaka adawa ma wa sabuda mun halaka sabudawa sai zamanan adam din maf'ulun bihi ne mansub بفعل مقدر وأهلكنا عادا وثمودا أي وأهلكنا ثمودا ثم أنا بقول تشي هذا مقدر فعلي يعني واذكر عادا كأنبت عادا وثمود لثمود في وقد تبين لكم من مساكنهم الواو واو الحال ma'ana يا riga الحال يا بين gare قد ƙarfin harfi حقيقة تبت ya bayyana gare ku min masakinihim daga wurin wuraren zamansu me ya bayyana gare mu ne Allah ya halakar da su ya bayyana gare mu Allah ya halakar da su Allah ya kama su kamar yadda muka karanta a baya ga dajin nan ma ba a zauna a cikin gidajen ba wuraren suna nan kuma kamar yadda muka sha ambatawa waɗannan al'ummu na larabawa suna wucewa wajen gidajen samudawa da adawa shi sa Allah ce wa qad tabayyana lakum min masakinihim ya bayyana gare ku daga wuraren zaman su a asura da muka karanta ayat da muka karanta cikin suratul qasas Allah yake wa kan wa kan ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha Ya Allah ke fatilka masakinuhum lam tuskar min ba'dihim illa qalila Allah ya ce alƙarya da wace suka butulce wa su Allah ya ce ga wuraren zaman su nan ba a ma wuraren ba to anan ba Allah ya ce ya riga ya bayyana gare ku daga wuraren zaman su gashi nan Allah ya ban mana wuraren zaman daga zama aya da izina da rin ana wucewa ana gari, kuma har yau waɗannan wuraren in ka je suna nan za ka ga inda adawa suka rayu da inda samudawa suka rayu da abubuwan da ya faru sai dai kamar yadda muka sha faɗa ba a san mutum ya je gurin ya zauna in ba wucewa sai mutum ya wuce yana gaggawa kuma yana cikin ma'ana damuwa a tare da shi domin guri ne da aka saba wa Allah kuma Allah ya kama mutane a wannan wajen to shine Allah yake gaya mana cewa ga shi nan ya bayyana daga guraren su yadda muka yi musu wa zayyana lahum shaytanu shi shaytan ya kawata musu ayyukan su na da kabirki da shirka da ta manzanni da girman kai har ma'ana suke ganin ma suna kan gaskiya wannan kuma aikin shaytan ne kuma dama haka shaytan yake idan mutum yana kan ƙasa shi shaytan ya ta kawata mai ƙasar nan har ma da cikin aikin da shaidanu suke yi sukan zo wa mutum a cikin mabarki ko a lokuta daban don su ɗora shi a kan abin da yake musamman idan mutum ya yi nisa da Allah ke sarki sai mabarki zai ga wani abu za ga wani zai zoce maka na yi mabarki na ga shehuwa da ya zo a mai kyau ya yi min kaza ya min kaza shi ɗan ne yake zuwa wannan dan mai dan ya ƙara dulbiyar da shi saboda ya ga yadda ya zame ya tafi akan wannan mutumin akan wannan shehu ya faru da dama musamman shekul islam ibn haka ya faru da shi da dama mutane za su shiga cikin matsi a cikin jirgin ruwa za su nutse ko kwale-kwale zai juya da su sai su kira sunan shi suna neman agabin shi saboda jahilci kamar yanzu yadda mutanen mu a shekarun baya za ga idan an shiga bala'i sai a yi gidan shehu dan bodiyo, ana dan bodiyo, dan bodiyo. wanda alhamdulillah yanzu zuwan wa'azi da karatu da ilimi kusan wannan abu ya rabu da yawa to haka suwa a wancan lokacin sai kira shekul islam to in sun yi irin wannan wasu sai su ga an zo an kama kwale-kwalen nasu an rike an daidaita shi ya tafi to akwai wanda sun suka same shi suka ce mu ne muka shiga hali kaza muka kira ka kuma muka ganta ka zo ka kuma fitar da mu sai ya ce musu ba ni bane ya ce mun fagar ka ya ce ba ni bane ya ce shaidanu ne ya ce kuma dama Allah ya ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli a asir idan mutum ya kai matuƙa wajen ɓacewa sai shaidanu su kuma zuwa tare da su sauka tare da su ya ce shaidanu ne ba ni bane sun yi haka ne don su ƙara iza kun su ƙara ɓatar da ku ce ai dan adam baya zama guri biyu a lokaci guda a ce ga a nan kuma gana a can yake dan adam baya zama sai dai shi dan ya tabassum yanzu yadda nake zaune a nan masallacin cikin garin karo a nan masallacin ya al-Imam al-Bukhari gana a zaune a wannan lokaci ko ne ce ga can ya ganna a Ka'aba ina sallan lafiya ko ina hawaji to ba ni bane ɗaya ba ni bane domin dan adam al-insanu la yakunu fi makanaini fi waqtin wahid ya zama a guri biyu a lokaci daya baya yiwa wannan jiki na dan adam da haka akwai dan da ya suranta wannan wannan kuma ya faru da yawa a tarihi musamman ga waɗanda suke kan wasu mutane ko bayan Allah sai ya mutum ya ce ai ya je yana gari kaza ya ga shehu ya zo ya ga walewa da ya zo garin su ya yi mun sallar juma'a alhali kuma mutanen garin su kuma wannan malamin ce ai kuma mutanen da kushe ya mana sallar juma'a to shi danu ne suke irin wannan suna wannan tamassul din shi wannan kamar ce ne din saboda me saboda su iza mutum ya tafi dan wanda ya ga wannan in ba Allah ya taimake shi ba sai ya zarge sai ai ba ai ba magana ai wannan shikenan duk abin da zai faru sai ya kira shi sai ta kiran wanda ya taimake shi to da haka wannan aiki ne na shaitan duk yana cikin tazinu shaitan shi yasa galiban wanda ya tsaya kan tauhidi wanda ya tsaya kan tsarkake Allah kuma yadda zai bauta wa Allah bisa tsarkakewa kuma zai bi koyarwa ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to ga da shi da suka wasa da hankalin shi ba dan sun san da shedan ya zo nan da zai gane shedan ne nan da zai gane shedan ne amma wanda kuma baya kan tafarki da sunna baya kan karantarwar sunna to shedan sai ta wasa da hankalin shi ka duba za ka ita duba ash-shama'il muhammadiyya na al-imam at-tirmidhi karshen shi yayi babi akan ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a mabarki ya yi bayanin abinda magabata suka ce duk wanda ya ce ya ga annabi a mafarki to ya fi yadda ya gani idan ya gan shi da sunobin shi yadda ke ko annabi ya gani tabbas ana ganin manzon Allah a mafarki manzon Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya ganna a mafarki ni ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi shedan baya iya kamantuwa da ni shi ɗan ya kama da annabi dani da dani da ma'ana yanayin halittar annabi ta kan halittarsa da dirin shi yadda yake wannan shi ɗan ba iya yi amma kiran zai iya yin ƙarya zai iya zuwa mutum a wata sifa ce shi annabi ne zai iya yin wannan ƙaryar amma da za a tantance da ya ba da sifa ɗin to za a gane annabin ne ko ba annabi ne aka ce ya ce ya ga annabi ta ce ya gan shi ce ai na gan shi kaza da kaza ya faɗi sifofin manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda Muhammad ibn Sirin ko ɗaya daga cikin tabi'ai in ka ce ka ga annabi sai ce sifuri sifata min yadda gan shi to daga yadda ta faɗa ɗin zai gane annabin ne ka gani ko ba annabi ba shi da manzo Allah ya kore shi dan yayi kama da shi wannan manzo Allah ya kore ba yayi kama da shi amma yayi ƙarya da shi wannan shi dan yana yi Shi dan yana yi zai ya ce mutum to idan mutum yana kan sunna yana kan karantarwa shi dan ba zai mai wasa da wannan ba dan ya san cewa yanzu a mafarki yana bacci sai ga wani mutum mai halitta irin launin fata irin tamu baka sai ce mai shi manzo Allah kaga da ya farka ya san wannan ba ba manzo Allah ne. da manzo Allah ba haka sifar take irin taro ba ko kuma ya zo ya ga wani dogo manzo Allah ba dogo bane ba'in ba dogo bane can yace annabi ne kaga ya san ba sun ba annabi ce ko ya ga gajere can manzo Allah rafa'an ne tsaka tsake ne shi ba dogo ba shi ba gajere ba in dogaye ne sai da sun bi tsawo in gajeru ne manzo Allah bi tsawo shi tsaka tsake ne duk an fadi da tuwon manzo Allah suke sai ya kawo ta sifa ba wannan ba sai a ce ba manzo Allah ne ko kuma ya zo ya ta wani abu wanda ya saba wanda manzo Allah ya zo da shi manzo Allah ya zo da ibada ya zo da addini sai wani sai yayi mabarki ya ga annabi amma a mabarkin annabin ya ce masa yayi kaza yayi kaza idan abin da ya gaya masa daidai ne da wannan manzo Allah ya zo da shi shikenan dama manzo Allah ya riga iya amma in ya zo da sabon abu to anan ba a karba saboda in aka wannan hanyar sai aurora addinin kuma da dama manzo Allah kuma ba zai zo da wani abin da ya saba abin da ya isar ba ba da za a yanzu manzo Allah ya bar duniya ya isar da addini ya gama kuma yanzu a ganci a warfi kuma ya zo da tsarin wani abu a cikin addini babu sai dai abin da dama yake kai ya bari ya bar ma'ana al'umma a kai ya tabbatar da shi to da haka shi shedan yana ta dini ga duk masu aikata banna kowa ɗan ya karbi fuskar da ya sa gaba sai ya fito mai tana har ibnu taymiya cikin al-wasiyatul kubra yake cewa shi dan yana batar da mutane ta hanya ne ko dai ya sa mutum ya zarme ya wuce yadda aka ce yi ko ya sa mutum ya yi kasa da yadda aka ce yi ya ce shi dan kallo yake idan ya ga mutum irin mai tsananin nan ne sai ta ingiza sai wuce gona da iri sai ya zama ɗayan kawar jawa an ce tsiya nan sai yayi gaba zai tsaya. da aka sai ya ingiza shi komai na shi sai ya fiye da yadda shari'a ta ce a yi kun ga wannan ƙasa ne idan kuma ya ga mutum mai sakaci ne sai kuma ya zo bai ta wannan babin to nan Allah yana gaya mana waɗannan mutanen daga cikin abin da ya faru gare su wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu da ya tashi ya kawata musu wannan ayyuka fa saddahum 'ala sabil sai ya kange su ga barin tafarki Allah sai ce as-sabil a kawo shi bil ifrad sannan a kashi ma'arifa ya kange su ga barin tafarkin gaskiya din shi ne a sami domin tafarkin gaskiya guda ɗaya to shi ɗan da ya zo ya kawata musu ayyukan sai ya kange su ga barin wannan tafarki ɗin sai zama sun kama wani tafarki daban Allah ya ce wa kanu mustamsiri sun kasance masu ganewa ai zawi basair wa uqul suna da hankula suna da ganewa za su iya fahimtar ayoyin Allah amma duk da haka shi ganye wasa da hankulansu suka ma'ana kawar da idanun suka bi banna a nan da Allah ke wa kanu mustamsirin abin da ake so a nuna mana batan da suka yi ba bata bane na waɗanda Allah bai baiwa wa hankali ko fahimta ba a'a sun ma gane gaskiya kamar yadda Allah ce wa jahadu biha an sayqanatha anfusuhum zulman na ulwa Allah ce wa amma samud fa hadainahu fastahabbu al'ama 'ala huda Allah ce dawa mun shiryar da su amma sai suka zaɓi makanta a kan shirya ɗin to nan ma shi ne Allah yake gaya mana cewa idan su bi ba amma shi ɗan yi wasa da hankali ke ɓatar da su da haka da'iman mu dinga neman tsarin Allah ya tsare mu daga shaitan da'iman mu dinga neman Allah ya tsare mu daga shaitan daga cikin babbar hanyar da za ka tsaro daga makincin shaitan shine rike alqur'ani da sunna in dai kana kokarin yin ibada yadda alqur'ani ya ce kana kokarin yin aiki yadda manzon Allah ya ce kana nisantar bid'a to shi dan ba zai wasa da hankalinka ba domin duk abin da ya kawo maka sai ka je ka tambaya sai ka tambaya abin da yana da kyau ko bai da kyau to za ka samu kariya amma in mutum ya bude koba ko rindin bida ta zo ya shiga to shi dan sai ta wasa da hankalin shi sai ya ɗebe shi sai a ta tafiya sai a ta tafiya sai ga shi dan ya ɗauko babban maƙiyin Allah ya nuna mutane cewa waliyin Allah ne to mutane sun bi ta bauta masa saboda mai saboda shaidan yana ta tsawata musu aikin kuma yana ta zuwa musu da abubuwa daban-daban ta hanyar shaidanan aljanu da shaidanan mutane ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce mai wa qaruna wa qaruna wa fir'auna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم الله يسي وقارون دا قارون وفرعون دا فرعون وهامان دا هامان وأن الذكر سورة أنكم مسلم ذنبي أمس وأذي أمس برقدي ولقد جاءهم موسى بالبينات حقيقة موسى يا موسى دا آيوني دا هجوجي بيننو fastakbaru fil ardi sai suke girman kai a bayan kasa wa ma kanu sabiqin Allah ya ce amma ba su kasance masu iya tserewa ba ba za su kumce mana ba fa kullan kowanne daga cikin waɗannan da Allah ya zana samudu adawa qarun fir'aun haman kowanne a fadna bi zambihi mun kama shi da zulmin shi fa minhum man arsalna alayhi hasiba daga cikin su akwai wanda muka aiko wa da iska wadda ke dauke da da ƙasa da duwar wasu a cikinta Allah ce wa minhum man akhadhat busayfa daga cikin su akwai wanda tsawa ta kama shi ma'ana tsawa muka aiko ta firgita shi ya mutu wa min man khasabna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka kisse kasa da shi kasa ta haɗe shi wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka nutsar da shi a ruwa wa ma kana Allah liyazlimahu bai yiwa Allah ya zalunci Allah ba mai zalunta su bane walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kawunan suka kasance suna zalunta Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa qaruna wa fir'auna wa haman Allah ya ce da qaruna wanda mun karanta kissar shi a bayan cikin suratul qasas mutum ne da Allah ya bi wa dukiya kuma yana cikin mutanen annabi Musa kuma an mai wa'azi an gaya mai gaskiya amma ya kandare ya girman kai ya ƙin imani wa fir'aun fir'auna an karanta kinsa cikin surori da dama suratul baqara suratul ali imran kaza da Allah ya magana fir'auna cikin suratul arab da sauran da shi ma yadda Allah ya bashi mulki da yadda ya kangare ya girman kai ya yi ma'ana ɗagawa ya wuce gona da iri wa hamana da hamana hamana suna cewa waziri ne na fir'auna da haka tare da ake shaidancin da ake yi tare da shi ake yi waɗannan mutane da Allah ya ambata misali ne Allah yake buga wa ƙwarin shawa ku kalli waɗannan al'ummu da suka ƙaryata ga adawa ga samudawa wanda kun ga gidajen su kun ga inda suka rayu sannan ku kalli waɗannan mutane ɗaya ku, idan al'umma ce ga al'umma ga adawa ga samudawa al'umma ce da suka ƙaryata ga yadda Allah ya su idan kuma kai kowa yana jin karan kan shi ne kanka ne kai kaɗai to kalli waɗannan in kuɗi ne ga ƙaru in mulki ne ga fir'auna in kana jin cewa kana da goyon bayan mai mulki kai waziri ne ga hamada? da haka dai Allah ya buga mana misalai ta kowane bangare da zamu kalla kowa ya kalla ya gani da me yake takama to akwai mai irin wannan takama akwai mai takama da irin wannan abu Allah ce wa laqad ja'ahu Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu ay bil ayati bayyinat wal hujaj wal dalail ya zo da hujjoji in ta karanta kissa a nan Musa a cikin al a wurare daban-daban za ka ya da hujja da da sanda je ma ta zama maciji ga hannun shi ya sanya ya fito da shi a kwiɓin shi ya zama haske ba tare da cuta a jikin hannun ba to ya zo da dalilai da hujjoji bayyanannu amma Allah ce fastakbaru fil ardi sai girman kai a bayan ƙasa me yasa Allah ya kira ayyukan su girman kai domin girman kai shine kin gaskiya duk wanda yake kin gaskiya mai girman kai ne za a ce masa Allah ya ce ya juya manzo Allah ya ce ya juya ya kiji a ce ga abin da yake daidai ya kiji to wannan mai girman kai ne to suka girman kai suka karyata annabi Musa suka ce mai sihiri ne kamar yadda Fir'aun ya ce ta shi suka ma'ana mayar da abin da ya zo suka cutar da annabi Musa suka cutar da mutanen da suka yi imani wa ma kanu sabiqin Allah ce a su da iya tsere mana ba ai wa ma kanu sabiqin lillah wala mu'jizina la ba su iya tsere wa Allah ba kuma ba za su iya gagara Allah ba ba wani wanda ya sai gagare Allah ba daukakin sarki dan haka in ba kuma ta ba farkon surar na Allah ya gaya mana am hasiban allazina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna wanda suke aikata mummuna aiki suna da san za su tsere mana ne Allah ce sa'a ma yahkumu sirga wannan hukunci da suke to anan ba masu Allah yake ƙara jaddada mana a cikin sura ga ba wanda suka yi laifi amma ba su tsere mana ba wala ya saban nan lazi na kamaru sabaku kada tabirai su zaton sun sha sun tsira innahum la yu'jizun ba za su gagare Allah ba Allah ce la tahsabanna la la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kada ka dauka wannan suka kafirta za su gagare Allah a bayan kasa sai Allah ce fa kullan tanwirul iwad kenan fa kullan ay fa kullan min haula kowa daga cikin waɗannan adawa samudawa Faruna, fir'auna hamana dukkan waɗannan da sauran al'umman da suka karyata akhadna bi zambihi mun kama shi da zunubin shi mun mai hukuma bi sababi zambihi saboda zunubin da ya aikata kun Allah ya faɗi an kama shi kuma aka faɗi dalili shine zunubin da ya aikata kowa gwargwadon zunubin shi gwargwadon yadda Allah ya kama shi sai Allah madaukakin sarki sai yana tafsiri abinda malamai ke kira allafu wan nashu a faɗa abu a dunkule kuma a zo a bi shi daki daki a warware shi an gaya mana fa kullan akhadna bi dhanbi sai Allah ce fa minhum man arsalna alayhi hasiba daga cikin ku ai fa minhum allazi arsalna alayhi hasiba daga cikin ku akwai wanda mun aika mai hasiban ita ce irin ƙura da ke ɗauke da duwatsu ma'ana iska ce amma tana ɗauke da duwatsu da suke jifansu a Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin لنذيقهم عذاب Allah ya aika musu da iska أيكا مثل alaihim rihan أرسلنا an aika musu iska أيكا biyar da juna tana تنا kuma tana تنا da duwatsu ana aka ce adawa ake nufi domin su ne Allah ya halakar da irin wannan iska din wa fi adin idza arsalna alaihim ar-riha al-aqim Allah ya ce ka ambaci adawa ka tuna adawa da muka aika musu iska bakararriya al-aqim iskar da ba ta dauke da sanyi sai ma duwatsu ma ta zaro min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karramin duk abin da ta zo kan shi ita wannan iska din sai ta mai da shi kamar karmami sai ta hada da shi wa amma adun fa'udu ko bi rihin sarsarin Allah ya ce adawa mun halaka su da iska mai bibiyar juna tana tafiya tana ƙara Allah ya ce mai ƙarfi kuma sakharaha alaihim sab'a layal kwana bakwai Allah ya sike ta akan su sab'a layal wa ta, ayyamin da yini takwas dare bakwai da yini takwas Allah ya ce fataral qawwa fiha sar'a za ga mutane sar'a sun faɗi kamar irin bishiyar dabino ne suke da tsawo an sare ta tajiri haka suka bibi don mutane da masu girma da tsawo isa Allah ke fataran qawwa fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya kamar dabino idan an kayar da shi haka Allah ya dinga zubar da su to Allah ya ce mun aika musu irin wannan wa minhum da cikin waɗannan al'ummu man akhadhat husayha akwai wanda ƙara su ne samudawa aka aika musu ƙara sauti ne daga sama mai tsanani kuma tare da girgiza kamar yadda muka karanta yanzu fa amma samud fa uhliku bi sahiya Allah ya halaka su da wannan tsarin yana tare da girgizar kasa suka waye gari a gurfana a cikin gidan dajin wa minhum man khatamna bihi al-ard a cikin su akwai wanda muka fiske kasa da shi kasa ta haɗe shi kamar wa kamar faru Wannan muka karanta fa khatamna bihi wa bidarihi al-ard da ga kasa ta haɗe shi sai Allah ce wa minhum man aghraqna daga su akwai wanda muka nitsar kamar fir'auna da wazirin shi haman waɗannan mun nitsar da su muka ma'ana kashe su a cikin ruwa to ku duba yadda ubangiji Allah madaukakin sarki ya yadda ya kama mutane al'ummu da zulumin su amma da abuwa daban-daban akwai wanda aka kama da iska akwai wanda aka kama da tsawa akwai wanda aka kama da limewa cikin ruwa shi ke nuna maka kenan ba wani wanda zai gagari Allah duk abin da dan adam yake gani mai amfani ne gare ki Allah yana iya juya ki ya koma azaba gare ki duk wani abu ruwa ruwa wannan da an kai azumi kana sha kana jin daɗi ko ka ji ishirwa kana sha kana jin daɗi Allah ya ga dama sai bai da shi azaba sai a sha a mutu sai a sha ya zama azaba haka nan abinci haka nan tufafi tufafi in mutum ya sa Allah ya ga dama sai mai azaba haka nan gidan da mutum yake zaune motar da yake hawa duk abin da ka sani babu abin da Allah ba zai iya juya shi zama runduna ta Allah da Allah zai iya halakar da mutane da shi ba to wai zai iya gujewa shi sa anan Allah ya kama mana azaba ga ta nan kala kala kala kala wasu ce ana nufin man arsalna alaihi ba? wanda aka aika wa iska mai kuke da zuwa duwatsu suka ce ana nufin mutanen annabi ruhu man aghraqna suka ce ana nufin mutanen annabi ruhu man akhazathu sayha suka ce ana nufin mutanen annabi shu'aib to amma tafsirin farko shi bi zama daidai domin ma'ana a nan ayar an ambaci annabi nu a cikin sura an ambaci annabi mutanen annabi nu an ambaci mutanen annabi nu an ambaci mutanen annabi shu'ai kuma kowa an faɗa abin da aka yi masa sannan kuma sai aka biyo kuma da ambatan waɗannan wa ma kana Allah liyuzlimahu bai yiwa Allah ya zalunce su la mulamun juhud ba zai taɓa yiwa Allah ya zalunce su ba dan Allah baya zalunci walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawunan suka zalunta ta hanyar ma'ana ta girki da shirka da ƙaryata manzanni da girman kai da sabawa manzanni wannan shi ne zaluncin da suka yi suka zalunci kawunan su wanda yake gwada mana ashe duk wanda yake saban Allah to kai yake zalunta wa malamai da cewa zalunci ya kafi gida uku akwai babban zalunci shine shirka az-zulmul akbar wanda jiya mun yi bayani dukkan kafiri azzalimi ne dukkan mushriki azzalimi ne domin ya ga haƙƙin Allah ya zo wannan Allah wannan babban zalunci duk wanda ya mutu yana kan shi ba shi ba shi ga aljanna dan shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar zalunci na biyu shine zaluncin bayin tsakaninsu da juna tsakanin mutane da juna abokan zama makoki ko mata ko ya'ya ko wani abu tsakanin mutane wanda ma nau'i ne na zalunci shine wanda Allah madaukakin sarki cikin hadisin kudusi yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ko fala tazalamu kada ku zalunci ma na ku zalunci juna wannan ma haramun ne Allah ya hana sai dai shi baya fitar da mutum daga musulunci sai kuma zalincin da ke biya masa shi ne bawa ya zalunci kanshi da kanshi shi ne zizzimin da bawa zai kanshi zalunta mutumin da ya ji barci ya ƙi barci to ya zalunci kanshi bai ba kanshi haƙƙi ba ya je yawa ga abincin ya ƙi haka kurin ko ya je ishirwa ga ruwan ya ƙi sha haka kurin to wannan dukkan ya yake zalunta to duk wanda ya yi zunubi to bai zalunci kowa ba sai kanshi saboda abin kanshi zai zo man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alaiha duk wanda yake kyakkyawan aiki shi, wanda yi mummuna ma kan ne to da haka wannan ayoyi da muka karanta suna gwada mana ikon Allah da kudurar shi akan kama duk wanda ya ya bar tabarki madaidaici kuma ana jan kunnan mu ne cewa idan waɗannan al'ummu sun yi ga abin da Allah ya musu ko ba su tsere wa Allah ba to haka mu ma mu kiyaye abin da zai yi ba idan muka sabawa مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون نعم في الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال وأن سكرئي وسمد انتال مري وسمسويا وسأبا بمبوتا وما بانا ألا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمر جزا جزني لجدا وإن أوهل البيوت حقيقة ما في لون جدا labaitul ankabu shine gidan gizo-gizo lau kanu ya alamu da sun sani inna Allah ya alamu ma ya dukuru Allah madaukakin sarki yana sani ya san abin da suke bauta wa min dunihi ko ma bayan shi min shay'in na kowane abu babu abin da Allah bai sani ba wa huwa Allah ne mawwahi ko mai hikima wa tilkal waɗancan misalai nazaribu halin da muna buga su ga mutane wa ma ya aqiluha amma ba kowa yake gane su ba illa al'alimu bi wadanda Allah ya baiwa ilimi da fahimta da sani Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana makomar waɗancan mutane da suka karyata Allah suka karyata manzannin Allah sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya zo yake ƙara fito mana da illar riƙe wani wanda ba Allah ba matsalin lazina takazu min dunin lahi auliya misalin waɗanda suka riki waliyai majikin lamari ababen bautawa masoya min dunin lahi koma bayan Allah ma'ana ba su bautawa Allah ba suka bautawa wani Allah sun ɗau soyayyarsu sun ba wani Allah ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله كما الذين امنوا اشد حبا لله da haka soyayyar da ya kamata ci wa Allah ita ce wa gumaka ko ta ɗauki wasu ababen bauta koma bayan Allah to in kana so ka ga misalin waɗannan ababen bautar da rashin amfaninsu to ba kalli gida gizo kamar ta ne an kabuti ta baita kamar gida gida ne da ya gida an kira gidan gida gida gida domin yana yin shi ne a matsayin gida sai Allah ya ce to haka waɗannan ababen da suke bautawa kamar gida gida ne da ya gida su su ne gina-gina gidan kuma su ne ababen da suke bautawa sai Allah ce wa inna awhanan buyu mafi raunin gida hakika mafi raunin gida da baitul ankabu shine gidan gidan gizo saboda gidan gizo ba baya kare shi daga komai za ka ga shi yayi gidan amma in zuwa kai ma kana neman shiga shi tukui a waje kaga ai akwai dabbar da in kai rami ta shige in baka sani ba in ta ba dan ta shige rami gidan ta kenan akwai dabbar da in ke sheka ta shige in ka zo sai ka da ba in wani abu ya zo zai za ka ke samun kariya amma shi gidan gida gida duk ba wannan in yi gidan za ka gan shi gashi nan ga gidan a gefe gashi nan kuma gidan ba abin da ya kare ba ya kare shi daga iska ko daga ruwa ko daga farmaki to wannan gidan da gizo gizo misalin shi daidai yake da misalin ababen da ake bauta kuma bayan Allah kaga gidan gizo gizo bai amfane shi ba to haka waɗannan ababen da ake bauta kuma bayan Allah ba za ta amfani wanda yake bauta musu ba ba su da wani ƙarfi rauninsu kamar raunin gidan gizo gizo ne yawanci malamai na cewa Allah ya ambaci dabba ko wani tsuntsuwa cikin alƙur'ani to da za ka je ka yi karatu a kai ka zurba ba za da ababen mamaki inda za a samu masana su yi waɗanda suke jirata kan rayuwar gizo gizo da yadda yake gidan ma da manubar yin gidan da yadda yake shi ka sha mamaki tun da har Allah ya ishara zuwa ga gidan gizo gizo da ronin gidan gizo gizo to babu shakka da za a sa da za ga abin mamaki dangane da abin da ya shafi gidan gizo gizo da yadda yake da kuma sa da ita kanta dabba ɗin yadda take wannan shi gizo gizon da yadda halitta shi take to wannan Allah yana buga mana misalai ne Allah ya buga da sauro ya buga da gidan gizo gizo Allah ya magana kuda إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له wanda kuke kira kuke bauta kuma bayan Allah ba za su iya halittar kuda ba ko da sun taru wa in yaslubuhu dhubabu shay Allah yastanqidhuhu min inda kuda zai zo jirge wani ba tare da su ya raba su da wani ba za su iya kwato shi a gurin kuda ba da ufa talib wal kuma Allah ya magana kuda Allah ya magana sa an ba mu labarin al-baqara cikin suratul baqara fa kullu nadribuhu bi ba'daha da sauran irin wannan dabbobi da Allah ya ambata to kowace in ka kalla a siyakin da Allah ya ambace ta in ka je da za yi ko ka bincike kan rayuwarta za ka abubuwa mamaki a tare da ita to Allah yake ta mafi raunin gidaje shine gidan gidaje to haka mafi raunin ababen riƙewa da suna ababen bauta su ne ababen da ba Allah ba lau kanu ya alamun Allah ce da suna sani ana aka ce da suna sanin ne ma'ana da sun san waɗannan da suka riƙa raunin su da ba su riƙe su ba amma gidan gizo gizo sun san mai rauni ne da haka lauka biyu alamun ba ana nufin da sun san launin gidan gizo gizo ba a da sun san raunin waɗancan da suka riƙa da ba su riƙe su ba sai Allah kun ganin Allah ya buga nan misali da jin hankali zai gane raunin waɗannan ababen da ake mota kowa bayan Allah sai Allah ce inna Allah haƙiƙa Allah ya alamu ma tad'una min duni ya san abin da kuke mota kuma bayan shi ya'lamu ma wanda ke nan bi ma'ana allazi Allah ya san abin da kuke bauta wa min dunihi ko ma ba shi min shay'in na komai ma'ana babu abin da Allah bai sani ba waɗannan din da kuke bauta din su ma Allah ya san su yana kuma ganin su ba wani abin da zai koya ga Allah bikin sarki wannan da ke suka fassara da ayat cewa inna Allah hakika Allah ya alamu yana sanin ma'ana ya riga ya sani ma ya da min dole dunihi min shai ba abin da suke bauta kuma bayan shi ba kawai ba ma da suke zama lafiya sai zama ma'ana ayat tana nufin abin da suke bauta wa abu ne da ba komai ba sai aka kamanta allolin da suke bautawa da babu domin da su da babu duk tsaya domin abin da za a bauta wannan an kira ba zai amfanar ba ba zai cutar ba ba zai kare cuta ba zai ka amfani ba da shi da babu duk tsaya Ba ka ce zama inna Allah haƙiƙa Allah ya alamu ma tad'una min dunihi min shai. ya san cewa ba wani abin da suke bauta kuma bayan shi na komai ko kuma matsara ta ko haƙiƙa Allah ya san abubuwan da suke bauta kuma bayan shi na dukkan komai ma'ana babu abin da Allah bai sani ba wa huwa al-aziz Allah shine kadai mabuwayi al-hakim ko mai hikima da ka da abin da Allah ya akwai hikima to wannan misalai da Allah ya buga ana an yi maganar gizo-gizo to sai irin tabirai suke cewa a'a to yanzu a littafin alƙur'anin ma har da magana gizo an yi magana sauro an yi magana kaza an yi magana kaza to shi ne sai Allah ya bada amsa ya ce wa tilkal amsa waɗancan misalai da Allah yake bugawa malamin ke jika misalan da ke cikin alƙur'ani wasu daga cikin malamin suke ba za a gani samun misalai arba'in ba ko biye da haka a cikin alƙur'ani to duk waɗannan misalan da Allah yake bugawa da yake ambatawa da yake kawowa waɗannan misalan da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa sai Allah yake cewa nadribu hadin nan muna buga mutane ne waɗannan misalan wa ma ya'qiluha amma ba kowa yake gane ba illa alimun sai masu ilimi waɗanda Allah ya ba su fahimtar abubuwa ma'ana ma'abuta ilimi waɗanda Allah ya haska musu basirar su da ilimi ya dace da su su suke amfanuwa da waɗannan misalai yanzu wannan misali da aka buga mana na ababen da ake mota kuma bayan Allah cewa kamar gidan gizo gizo ne in mai hankalin yanzu wannan zai guje dan ba ya san cewa ba za su yi amfani ba to ba kowa yake daukar waɗannan misalai ya fahimce su ya kuma yi fahimci ne Allah yake nufi da su ya aiki da abin da yake buƙatar aiki a ciki ma'ana na aiki ya aiki ba wanda yake wannan illa alimu da sai masu fahimta sai masu ilimi sai masu tsoron Allah madaukakin sarki dan haka wani daga cikin magabata yake cewa a duk lokacin da wata aya ta wuce ta Allah ya ambata wani misali idan ban gane ba sai ba daɗi dan ban shiga wa ya ilo ha illa alimun ba domin Allah ya rubuta masu hankali da fahimta da ilimi su ke gane abin da Allah yake faɗa to da haka ganewar ka gane abin da Allah ya faɗa na gaskiya ka bi ka gane abin da Allah ya faɗa na abuwa marasa kyau ka bari alama ce ta Allah ya dakatar da kai zuwa ga basira zuwa ga ilimi zuwa ga fahimta zuwa ga abin da yake dalili Allah ya dakatar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu ga abin da baya so Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayen ka mafiya kyau da tuwamin ka madaukaka ka bamu da mana mai albarka Allah ka karɓa abin da muke gabatarwa na azumi da sallah da sadaka da sauran ibadu a cikin wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ka bamu zama lafiya a cikin kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya Allah kare mu daga musiba da bala'i da tashin hankali Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkan waɗannan fitintunu na zamani ka mana gaskiya gaskiya ka ba ikon binta ka mana ƙarya ƙarya ce ka ba ikon guje mata سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin